barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a sha bakwai ga watan zulhijja shekara na dubu ɗaya da talatin da eh, dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq a nan bukar ali na cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma na mako-mako wancan sati ba mu yi karatu ba saboda munasabar idi yau gashi Allah ya kamu za mu ɗora daga inda muka tsaya mana cikin tafsirin eh, suratul baqara mun tsaya aya na 188 yau za mu ɗora insha Allah daga aya na 189 da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم Allah madaukin sarki yana cewa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayanka dangane da jirajiran wata qul hiya mawaqitu lin-nas kace musu waɗannan jirajiran wata an yi su ne don su zanto mawaƙitu linnas ababen tantance lokuta domin amfanin mutane walhaj hakanan domin tantance lokuta na aikin hajji walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba nagarta bane ku zake ma gidajenku ta baya walakin albirra man nagarta shine aikin mutumin da ya ji tsoron Allah don dan haka wa'tul buyuta min abwabiha ku zake ma gidaje ta kofofinsu ana ku shiga gidajenku ta kofofinsu ba ta baya ba wattakullah kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun don ku kwa samu rabauta wannan aya malamai suna tattaunawa dangane da munasabarta da ayoyi da suka gabace ta Abahir ibn ashur yana cewa wannan aya ce da ta zo a tsakanin ayoyi da suke bayanin shari'o'i na musulunci wadda suke wato ainihin kula da gyara tsarin al'umma kuma an ambace ta ne a sakamakon tambaya da waɗansu suka yi sai ayat ta sauko yake cewa munasabar saka wannan aya a nan wurin shine an yi magana akan aikin azumin ramadan wanda ana yin sa ne da lokaci na wata don haka sai ya dace da ambato na watanni mutane sun yi tambaya dangane da jirajiran wata to kuma alkur'ani anan yayi magana akan eh, wata ibada wadda sai da sanin wata za a iya yin wannan ibada din da haka sai aka kawo wannan zancen nasu a bayan magana dangane da azumi wanda yake a kayyade da wata ya ce wannan ita ce munasaba amma ita wannan ayar ba ta sauka ba ne bayan an farlanta azumi a ta sauka ne daga baya can can tunda ai maganan hajji a cikinta kuma aikin hajji daga baya aka farlanta shi azumi kuwa kamar yadda muka faɗa muku yayin da muka yi tafsirin ayoyin an farlanta azumi ne a shekara na biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam amma aikin hajji kuwa waɗansu ce shekara na shida waɗansu ce shekara na takwas eh, ko na tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan ita ce munasaba hakanan eh, rashid rida shi ma cikin tafsirul manar ya ambaci munasaba irin wannan kasancewar an ambaci ibada mai lokaci da haka sai aka sai yi magana akan abubuwa wanda suke tattare ne da da lokaci batun aikin hajji da lokaci ake yin kamar yadda azumi da lokaci ake yinsa. a dunkule dai wannan munasaba kenan da malamai suke ambata dangane da zuwa da wannan aya din bayan an yi magana a ayoyi na azumi hakanan malamai suna tattaunawa dangane da sababin saukowar wannan aya an rawaito sababin nuzul iri biyu dangane da wannan aya din al-imam ibnu abi hatim ya rawaito daga abul aliya cewa balagana annahum qalu ya rasulallahi lima khuliqatil ahilla yace ya isa gare mu mu tabi'ai kenan cewa sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lima khuliqatil ahilla mai yasa aka halicci alahilla watanni kenan fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yas'alunaka anil ahillati qul hiya linnas lin nas yana cewa na الله مواقيت wa المسلمين وإفطارهم nisa'ihim wa mahalli dainihim cewa Allah madaukin sarki ya sanya su ne su zanto lokuta na azumin mutane da shan ruwansu da iddan matansu da kuma sanin lokacin biyan suka da ke tsakaninsu shi ma imamu tsabri ya rawaito wannan zance daga imamu katada hikmat bashir yake cewa duk waɗannan abu guda biyu mursali ne ba daga sahabi aka ji wancan daga abul ali ar-rayahi wannan daga qatada sai ke cewa wancan sanadin abu hatim sanadi ne mai kyau sai ce wannan abin da imamu tabari ya rawaito daga qatada sai karfafa wancan eh, wancan sanadi din wannan shine eh, zance na farko kun ga wannan zancen cewa sun tambaye shi lima khuliqat me yasa aka halice su so tambayar ita ce mai yasa aka halicci a um, jirajiran wata sai Allah maɗaukin sarki ya bayar da amsa ya faɗi hikimar halitta ɗin a wata riwaya wacce take da shuhra a cikin littattafai na tafsiri shine cewa Mu'ad ibn Jabal sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Mu'ad ibn Jabal da shi da wani sahabi daga cikin al-ansar. ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da wata sunansa sa'alaba bintu ghanama al-ansari sai suka cewa annabi ma balul hilali yabdu daqiqan mai mai dalili mai sababan da ya sa jinjirin wata ko wata yana fitowa ɗan siriri thumma yazid sannan sai ya ta karuwa hatta yamtali'a har ya cika ya zanto badar thumma la yazalu yanqus hatta ya'uda kama bada' sannan sai ci gaba da kuma raguwa har ya gushe ya zanto ɗan ƙarami kamar yadda yake da farko shine sai wannan ayat ta sauko hakanan a wata riwayar cewa Yahudawa ne suka tambayi wani banasare ko suka zo suka tambayi Mu'ad ibn Jabal cewa sai mu'adh ibn jabal ya zo ya tambayi annabi alayhi salatu wassalam cewa yahudawa sun matsa mana da tambaya dangane da wannan shi yasa muka zo mu tambaye ka shine eh, shi ba an zan sare dan wannan ya zo ya annabi alayhi salatu wassalam sai wannan ayat ta sauka wannan sabon kamar da na faɗa kusan mafiya yawan malaman tafsiri sun ambace shi a matsayin sababin nuzul na wannan aya da kenan in muka ɗauki wannan da wancan sai mu ce akwai maganganu guda biyu kenan maganganu guda biyun nan suna da alaka da ihtimali da ke cikin aya ɗin don Allah cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayanka dangane da jarajaran wata al ahilla jam'i ne na alhilalu alhilal shine jinjirin wata wata da muke gani a sama lokacin da ya bullo a daransa na farko da dare na biyu bil ijma harshen larabci ana kiransa alhilal wadan suna cewa har ya kai kwana uku ana kiransa hilal hakanan lokacin da ya rige saura kwana biyu saura kwana uku shi ma a lokacin ana kiransa hilal wato lokacin da da yake dan karami imma jinjiri lokacin da ya fito ko kuma lokacin da ya kusa kai karshe ya kusa tafiya saboda wannan karanci da kenan wata lokacin da yake ɗan karami ne ko a farkonsa ko a karshe shi yake kiransa hilal to kun ga tambaya Allah ya ce yas'alunaka an al-ahilla akan al-hilal to kuma tambaya in aka yi mazatin wani abu to dole za a fahimci wani abu ake nufi wanda yake da ya danganci wannan abun shin suna tambaya ne dangane da shi wata ai sun san wata din ko kenan wani abu suke tambaya qur'ani bai fayyace mana me suke tambaya dangane da wata din ba sai waɗannan riwayoyin guda biyu suka zo suka fayyace mana riwayar ta farko tambaya ne akan hikima ko fa'ida amfanin halittan shi hilal din me yasa aka halicci ah, wata wannan Allah madaukakin sarki sai ya bayar da amsa daidai da wannan tambaya din shine mene qul hiya mawaqitu linnas so idan tambaya ne dangane da hikimar halitta to amsan yayi daidai da tambayin kenan ko don ya faɗi hikimar an halice su ne domin mutane su yi amfani da su su tantance lokuta na al'amarinsu na yau da kullun na mu'amalolinsu hakanan su tantance lokuta na ayyukansa na bauta wadda Allah madaukakin sarki ya haɗa yinsu da watanni kamar aikin azumi kamar azumi kamar aikin hajji wadda nan Allah ya nasi akan aikin hajji ko kuma ya zanto suna tambaya ne ba wai sababin halittan ba ba hikimar halittan ba a'a sababan canje-canje na yanayi na wata dan me yake saka wato sababi kenan me yasa wata bai kullo yadda rana take kullowa kullum maganta yadda take shi wata yana canza yanayi sai ya kullo dan karami yana girma yana girma har ya zanto ya yi da'ira mun gan shi ya cika sannan daga baya ya sake dawowa wannan tambaya kenan na sababi mun gane ko to in an ɗauki shi a wannan sai ya zanto amsar da aka bayar bai dace da wannan tambaya din ba kun ga wannan an an ce an sa shi ne ya zanto lokuta na na aikin mutane wannan ai hikima ne fa'idarsa ne kasancewa sai zamanto wannan ba shi ne sababin da ya sa yake fullo ɗan ƙarami sannan ya yi girma ya yi ta girma daga baya ya koma ya zanto ɗan ƙarami ba wannan shi malamai suke cewa an yi abin nan ne salon magana da ake kira al'uslubul hakim a harshen larabci al'uslubul hakim shine ne mutum ya tambaye kan wani abu wadda bai da mahimmanci sosai kai sai ka bashi amsa ka kawar da shi daga wannan ka nuna masa abin da ya fi cancanta ya sani ko ya fi dace ya tambaya ne sai ka bashi amsar wannan abin naka malaman balaga suna buga misali na al'uslubul hakim da wannan ayyadan, sun tambayi sababi an ba su amsa da hikima cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo bane ya koyar da mu ilimin um, yadda rana ke bullowa ko wata ke bullowa da yadda take gushewa a'a ya zo ne ya karantar da mu shari'a ko don haka zurfafa akan wannan ba abu ne wanda ya dace ku tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a'a sai dai ku tambaye shi hikima da kuma me ya dace ku yi in kuka ga yanayi kaza da yanayi kaza da yanayi kaza wannan shine abin da shari'a take fayyacewa amma abin da ya shafi ilimin ya yake fitowa wannan Allah ya ce ku ne ku bincika qul inzuru madha fi samawati wal ard ko awalam yatafakkaru fi khalqi samawati wal ard ma khalaqa Allah awalam yanzuru ila ma khalaqa eh, Allah min بنين الله بارك في سرك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر زواك أرشي وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي أنفسكم أفلا yake nufi Allah akwai da yawa suna mana umarni da mu bincike cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki wannan al'asila alkauniya abin suka shafi wannan shari'a ba ta zo da tafasil ɗinsa ba bayaninsa dalla-dalla ba ta zo ne da bayanin abin da zai amfane ku wajen gudanar da rayuwanku na yau da kullum da kuma rayuwarku ta addini wanda sanin wannan ba zai kare ku da komai ba cikin wannan ɗin shi yasa sai aka faɗi abin da zai amfane ku shine ku yi amfani da watan wajen wato sanin lokuta da ƙayyade lokacin da ya dace a abu kaza domin kar a wuce gona da iri domin kar ku canza wannan lokacin domin a saba alkawari ballantana a samu sabani a tsakanin ku wani abin da malamai suke faɗa dangane da wannan ke duk da cewa wannan sababin nuzul na biyu ya shahara a littattafai amma ba shi da inganci bai inganta sanadin bai inganta ba hadisin da na karanta muku na Mu'az da Sa'laba ibn uh, Ghanama al-Ansari al-Iraqi yana cewa lam aqif li sababi ala isnad shi yana cewa bai ga wani isnadi ba da na wannan wato sababin Rashid Riba a cikin tafsirul manar shi ma ya faɗi magana mai kama da wannan yana cewa duk da cewa wannan sababin ya shahara to an rawaito shi ne abu nu'aym ya rawaito shi da ibnu asakir ta hanya as-sudd as-saghir daga al-kalbi daga abi salih daga ibni abbas sannan sai ke cewa wannan silsila ɗin wanda ya kunshi alkalbi an abi salih an ibn abbas wannan silsila ce wacce take mai tsananin rauni malamai ba sa amfani da wannan silsila ɗin don haka al'imam muhammad ibn salih al a cikin tafsirin sai ke cewa wannan sababi da malaman balaga suke ambata wannan sababin ya ce ba shi da inganci kuma har yake cewa bai dace ma mu yi zaton cewa sahabbai za su tambayi annabi alaihi salatu wassalam tambayar da bai dace su yi ba yake cewa kafin mu tabbatar da wannan sai mun samu nassi wadda yake ingatacce sai mu ce eh hakan ya faru sannan Allah madaukakin sarki <clears throat> ya kawar da su daga wannan daga wannan tambaya din yana cewa wa amma ma zakarahu ahlul balagha kaga shi cewa ma malaman balaga ne suke saboda ya shahara in ka karanta balaga uslubul hakim tabbas zaka samu wannan ayar ana kafa ah, hujja ko misali da ita dangane da magana akan uslubul hakim من أنهم سألوا الرسول عن السبب في كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع, ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا فالصواب يشي مجانا قسكيا أنهم لم يسألوا الرسول عن هذا شيء نشي بس تنبئ النبي نغني لأنهم walakin sa'aluhu an hikmati min al sai dai sun tambaye shi ne dangane da hikima na halitta na waɗannan abu kamar da muka karanta a riwayar Abu al-Aliya kenan ko wanda ibnu Abi Hatim ya rawaito muka ce hikmat Bashir a cikin littafinsa الصحيح المسبور من التفسير ma'azur yake cewa wannan mursali ɗin zai karfafu da mursalin da imam at-tabari ya rawaito daga katada. lima khuliqatil ahilla me yasa aka halicce su tambaya ne akan hikima na halitta ba akan sababan faruwa da dan karami sannan yayi girma ba saboda haka shi ya kore wannan dan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaha ala hadha alwajh والدليل yace dalili kuwa me yasa shi ya kore wannan yace dalili shine amsar da aka bayar mai amsar da aka bayar an faɗi an faɗi hikima ne ko sai ce wal aslu anna al asla anna al jawaba mutabiqu su'al asali shine amsa yana yin daidai da tambaya ba zan tambaye ka waye wannan ya shigo sannan sai ka ce man ana karatu a can ba asali shine in kai tambaya in baka amsar wa waye shigo yanzu wane waye shigo yanzu in ce maka ana karatu can ma'ana ba abin da ya ce ka tambaya ba kenan ka ne? ka sa hankalinka wajen karatu asali shine in baka amsar ka so in ko har wani zai ce ka tambayi wani abu ne daban ni kuma na baka wani amsa daban to dole a samu sanadi ingantacce da zai tabbatar da wannan yace illa an yathbuta zalika bi nassin sahih sai in hakan ya tabbata da nassi ingantacce wanda anan nassosin da suka zo dan ba su inganta kamar yadda kuka ji dan haka za mu gina tafsirin mu ne akan abin da ya inganta cewa wannan amsa ɗin ya dace da tambayar da sahabbai suka yi ina mata kun gane don haka matsala ta gaba shine cewa wannan tambaya ce wadda sahabbai suka yi a wancan riwayoyin ɗaya daga cikin wancan riwayoyin yana nuna cewa mashirikai ne sun tambayi sahabbai sannan sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to qur'ani ya zo da wannan uslubi na tambaya da bayar da amsa a wurare da dama a alqur'ani mai girma malamai suna cewa hikimar buɗe zance da tambaya da kuma bayar da amsa a kai shi ne jawo hankalin mai sauraro da haɗa kansa waje guda domin amsa ta samu zama a ƙwaƙwalwarsa sosai shi yasa hanya ce ta tarbiyya da karantarwa question and answer wannan so da dama ya fi zama a zuciyar mai koyo sama da abin da za a bashi haka kawai ba tare da tambaya ko amsa ba dangane da shi mai karantarwa wanda zai tambaye ka kafin ya baka amsa in ya ma tambayan nan za ka ji cewa lallai abu ne mai mahimmanci aurensa da haka za ka bayar da hankalinka sosai in ya baka amsa kuwa to zaka musamman ma in ya ba shiru kafin ya gaya maka amsa din kaga ai zaka yi ta tunani ko mai amsan zaka za in ka sallama ko shi ya faɗa maka to zai fi zama a wato ainihin kwakwalwarka shi sa qur'ani ya yawaita irin wannan uslubi din haka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan sunna ce tashi wajen karantarwa a ilimin tarbiyya in an zo ana bayani akan manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen koyarwa to ana sa wannan manhajus su'ali wal jawab manhajin tambaya da kuma amsa misalan wannan suna da yawa ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Mu'az ibn Jabal ko annabi alaihi salatu wassalam ya goye shi a bayan hawansa suna tafiya sai shi masa ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wal ibad 'ala Allah shin ka san haƙƙin bayi akan Allah madaukakin sarki da haƙƙin Allah akan bayi yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon suka fa sani sannan annabi ya gaya masa ko cewa haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bautata masa kada su yi masa shirka su kuma haƙƙin su akan Allah shine ya shigar da duk wanda ya mutu baya shirka aljanna banda haka mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam addini ta wannan hanya na tambaya da amsa a shahararren hadisi da muka sani ko hadisi na biyu kenan a cikin al-arba'un an-nawawiyya annabi alaihi salatu wassalam uh, yana zaune cikin sahabbansa sai wani mutum ya zo ko sai na Umar ya siffanta mutumin dukkan sa hadisi ne ko ya tambaya annawa akhbirni anil islam ko yace al islam shine kaza da ya gama ya sake ce akhbirni an al iman da ya gama ya ce shine ya bashi labari da ya gama ya ce akhbirni an al ihsan da ya gama ya ce akhbirni an as sa'a ana annabi ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as sa'il wanda ake tambayansa dangane da ita bai fi mai tambayan sani ba wato ni ma ba kamar yadda baka sani ba ni ma ban sani ba sai shi to akhbirni an amaratiha ka bani ka bani labarin alamominta sannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa masa daga ƙarshe sai na umar ya ce falabistu maliyan muka shafa waɗansu kwanaki ko waɗansu lokuta sai annabi ya ce a tadri man sa'il ka san waye zo yake wannan tambaya din shi ma ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi ya ce jibril hada jibril yu'allimukum dinakum jibril ne zai koyar da ku da koyar da ku addinin ku kaga annabi yana gaya mana cewa wannan hanya na tambaya da amsawa hanya ce ta koyar da addini mun gane ko to wannan tsakanin mutum da mutum kenan to gashi nan Allah da kansa yake yin wannan uslubin wajen koyar da mu addini mun gane ko to wannan Eh, abu ne da yake da kyau a yawaita shi kuma uslubi ne na alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana cewa yas'alunaka anil ahilla Al-Tahir ibn Ashur yana cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya bude da wannan cewa suna tambayanka to tabbas wani ne yayi tambaya tabbas tambayan ya faru domin ana ɗaukansa ne basa haƙiƙaninsa in Allah ya ce sun tambaye ka to lallai sun yi tambaya ɗin ne saboda haka ilimin asbabun nuzul wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na gane sababin saukar aya cewa tambaya aka yi sai aya ta sauka domin ga hint ƙur'ani ya baka yace yas'alunaka kenan mun tafi akan wannan maganan kuskure ne abinda waɗansu malamai suke faɗa kamar yadda zamu zo mu yi bayani cewa akwai yanayin da Allah zai ce yas'alunaka amma yana nufin cewa in sun tambaye ka ne ga amsar da zaka ba su wato tambayan ba a yi ta ba tukun amma za su yi ma tambayan nan gaba to in sun tambaye ka ga amsar ta tun yanzu amma Allah ya riga ya ce yas'alunaka suna tambayanka saboda haka mu dauka cewa sun yi tambaya din ne wannan shine abin da um, at-tahir ibn ashur yake tafiya akai kuma kun ga wannan ai zahiri ne in Allah ya ce suna tambayanka to lalle suna tambaya din ne sannan yake cewa akan saka su ne irin waɗannan yas'alunaka yas'alunaka dan tattare da ayoyi wadda suka yi kama ma'ana maudu'in tambayan yana da wata munasaba da maudu'in wata ayar ko ayoyi da aka yi magana a gaba sai a saka su sai su yi daidai ko kuma idan abubuwan sun faru ne a lokaci guda abin da ya faru aka saukar da waɗansu jerin ayoyi a lokacin wani ya yi tambaya to sai a kawo tambayar sai a saka a tsakani kenan duk inda ka ga wa yas'alunaka alakarta da ayar da take gabaninta imma alaka ne cewa sun sauka a lokaci guda ko kusa-kusa ko kuma a'a batun da aka tattauna a ayoyi na gaba suna da alaka da abin da za a bayar da amsa a kansa a cikin wannan tambayar ɗin ne ina fata kun gane wannan amma za ku ƙara fahimta in mun zo bayani akan yadda waɗansu wurare Allah yana cewa yas'alunaka waɗansu wurare kuma yana cewa wa yas'alunaka to wannan uslubin dai cewa yas'alunaka in an ɗauke shi anan kamar da shine abin da ya inganta mana a gare mu yanzu cewa sahabbai ne suka yi tambaya alqur'ani akwai tambayoyi da dama wadda aka amsa masu yin tambaya ɗan in ma su zanto mummanai musulmi kenan in ma su zanto mushrikai in ma su zanto manafikai in ma su zanto daga cikin ahlul kitab to an rawaito at-tabarani ya rawaito cewa um, ibn abbas yana cewa babu mutane masu sauƙin kai irin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ba su matsa masa da tambayoyi ba, da haka ba su tambaye shi ba sai waɗansu ‘yan tambayoyi kaɗan, su ne tambayoyi guda goma sha hudu, a waɗansu riwayar su ce guda goma sha uku. Arrazi ya ambaci waɗannan tambayoyi ɗin. mana tambayoyi da musulmi suka yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma Allah ya buɗe shi da cewa sun tambaye ka ya bayar da amsa ya ce waɗannan guda goma sha hudu ne kamar yadda zo a wancan riwayar sannan ya ambace su guda goma sha hudu ɗin waɗannan guda goma sha hudu guda takwas in ji shi suna cikin suratul baqara sannan sauran kuma suna waɗansu surori wannan fa'ida ce kawai Um, eh, bari in faɗa muku su ko wanda suke cikin suratul baqara sun zo a ɗan wurare ne kamar yadda tsari ibn shirki ke faɗa kusa da juna na farko in ji arrazi shine wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina ka nan cewa musulmi ne kenan ko suka tambaye ka dangane da ni kuma asbabun nuzul in ma da muka karanta in ba ku manta ba cewa dan sun tambaye shi aqribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih ubangijin mu kusa yake da mu sai mu gana da shi mu sassauta murya kenan gana kaga hankali kenan ko ko ne sai yake da mu mu daga muryar cewa sai Allah ya saukar da wannan ayat cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni ina kusa ne dasu su ba sai sun ɗaga muryar ba in za su roke ni wani abu kaga tambaya ne dangane da Allah madaukakin sarki wani abu na farko waje na farko kenan sai waje na biyu ita ce ayar da muke tafsiri a kanta ita ta zo da siga kaga ta ba wancan wa idza sa'alaka ne in sun tambaye ka ko wanda sun yi tambaya din riwaya ta tabbatar da haka wannan yas'alunaka ne suna ka da wannan siga na yas'alunaka shine ta zo a cikin suratul baqara so bakwai wata da wani lokacin da wani lokacin ban da wani so gaba ɗaya dai ma yas'alunaka alkur'ani da wannan siga na almudari ya zo su goma sha biyar ne Alƙur'ani mai girma to mu ji wannan wanda cewa musulmi ne suka yi tambaya din kamar yadda arrazi ya ambata kun ji waje na farko ko waje na biyu shine wannan aya din wa yas'aluna naka an al'ahilla ahilla qul hiya lin sai waje waje na uku shine fadin Allah madaukakin sarki menene yasalunaka عن الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كو كافنا يسألونك ماذا ينفقون تكنا كو قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سنن وجهنا هدو فلن الله مدوك ينسرك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير سنن وجهنا بيار يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس سيوجه النشيدة أشكين دي آيات ويسألونك ويسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم قل العفو sannan sai waje na shida na bakwai kenan shine wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair sai waje na takwas din wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wannan sunan da guda takwas kenan a cikin suratul baqara sannan sai waje na tara yace shine a cikin suratul al-ma'ida yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat sannan sai waje na goma a suratul anfal ayar farko yas'alunaka 'anil anfali qul al-anfalu lillahi war rasul sai waje na goma sha ɗaya a cikin suratu al-isra' ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سوجن قوم شابيو أشكن سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين سنة من كان ذي القرنين سوجن قوم شاوك أشكن سورة طه يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا شيء أكوي وكو بابو أشكن سورة ويسألونك عن الجبال نيكو فقل ينسفها ربي نسفا سنن سي waje قوم شاهد sha أسكن سورة النازعات يسألونك عن الساعة قل آه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ولنن cewa shine tambayoyi da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yawaita masa tambayoyi na ta'annuti ba atiya salim cikin littafinsa as-su'al wal jawab fil qur'an al-karim yake cewa abin da ke da muhimmanci ba shine yawan tambayan ba yanayin tambaya din ba alkanmu ba alkaif waɗanda suka gabata yawanci tambayoyi da suka yi wa annabawansu tambayoyi ne na ta'anniti tambayoyi ne na taurin kunne da taurin kai da ‘yar ƙure, kamar yadda muka gani a baya irin tambayoyi da banu Isra'ila suka yi ta wa annabi Musa, ya musu kaza ya musu kaza. Su ko waɗannan tambayoyi ne wadda suka yi dangane da abin da zai amfane su a rayuwarsu a al'amurarsu na addini ko al'amurarsu na yau da kullum na al'ada. Duka waɗannan tambayoyin sun shafi a rayuwarsu ne wadda za su yi aiki da shi a wato ainihin wajen tabbatar da wani hukunci da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta musu. Saboda haka, wannan asar ɗin Ibn Abbas yana nuna mana cewa lalle yana da kyau in za ka yi tambaya, ka yi tambaya mai amfani, kuma alama ce ta mutanen kwarai, in za su tambayi shugabansu, su yi tambayar da take da alaka da wani aiki da za su yi ba tambaya mara ma'ana ko tambaya da ba ta shafi wani abu na ci gaban su a rayuwarsu na addini ko na rayuwa ba annabi alayhi salatu wassalam ya aibanta yawan tambayoyi musamman marasa ma'ana yake cewa na daga ciki abin da ya halaka mutanen da suka gabace ku kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yawan tambayoyinsu da saba ma annabawansu to tambaya ɗan shine irin tambaya wanda yake mara amfani na ta'annuti ko na ƙurewa ko na rashin kunya ko abin da ya kama da haka ɗin har yanzu dai arrazi ya faɗi wata fa'ida wacce take da ita ma amfani arrazi yana cewa wajen jera waɗannan ayoyi ɗin wadda suka kunshi yas'alunaka yas'alunaka yace akwai wata fa'ida boyayya wacce take mai kama hankali sai dai ba kowa yake lura da ita ba ya ce a tartibinsu na farko ɗin tamboyi guda biyu na farko ɗin suna da alaƙa da al'amarin farko sannan tambayoyi guda biyu na ƙarshe suna da alaƙa da al'amarin ƙarshe kaga na farko wa idza sa'alaka ibadi anni akan Allah ne ku dukan mu daga Allah muke farkon mu kenan daga wajen Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu shi ya gina shi akan cewa tambayar da aka yi shine tambaya akan bisa hadisin mu'adh da muka ambata ya abin yake farawa kuma ya kare wata yake fara dan kadan kaga shi ma farko ne dai ko shine nabiyun kenan yasalunaka an al-ahilla bil munasaba shi ar-razi yana tafiya akan cewa tambayin da suka yi din ma na ya yake fara daga farko yayi abin nan ba wai sababan suke nufi ba suna nufin mai hikimar haka din ne saboda haka shi aurensa duk da shi ya tafi akan wannan sababan nuzul din yana ganin cewa amsan yayi daidai da tambaya din cewa su ma ba sababi suka tambaya ba hikima suka tambaya to kun ga abu wannan kenan sannan tambayoyi biyu na karshe din na suratu taha da suratu annazi'at su kuma akan al'amura ne na ƙarshe wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta suna tambayanka ka dangane da duwatsu ya za a yi suran tashi alƙiyama tambaya ne a tashi al'aranan tashin kun ga ƙarshe kenan ko sannan sai ga wannan ita ma a bayyana take yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayin ka ne dangane da ranar tashi alkiyama yaushe za ta tabbata kun ga magana ne akan karshe sannan sai sake faɗa min bal fa'ida yace irin wannan yayi kama da wani irin yanayi kuma alqur'ani mai girma shi akwai surori da suka fara suka bude da eh, ko eh, akwai ayoyi da suka bude da ya ayyuhan nas waɗannan ayoyi da suka bude da ya ayyuhan nas akwai guda biyu na farkon su na farko a cikin nisufin farko na alkur'ani mai girma sannan akwai a nisufi na biyu na alkur'ani mai girma ya ce kamar wannan shine surori ka yake ce surori guda biyu kai akwai wadda ta fara da ya ayyuhan hannas ita ce sura na hudu in ka fara a wato ainihin raba alqur'ani na farko raba alqur'ani shine zuwa ina na farko yawa izu 30 farko zuwa suratul kahf yace to an ka kirga sura 1 2 3 4 akwai aya ta sura ta hudun ta bude ne da ya ayyuhan hannas. wace sura ce eh suratul nisa ko ya ayyuhan hannas. اتقوا rabbakum الذي خلقكم من nafsin واحدة sannan a sura a rabi na biyu rabi na biyu na fara daga ina daga suratu maryam ba ba kun ce kahaf wancan ba maryam kenan ko yace to sura na hudu a wannan rabi na biyu ita ma ta fara ne da ya ayyuhan nas wace sura kenan suratul hajj ya ayyuhan nas sai ce to wacce take farkon ya ayyuhan nas na farkon ta kunshi bayani akan mafari farko na halitta Baga shi Allah ya mana mana akan farkon halitta mu bane ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kun ga farkon halitta kenan an halice mu daga rai guda sannan a biyu din a na na biyu din kuma ya ayyuhan nas din ta bude ne da magana akan al'amarin karshe ko ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim wannan wata hikima ce wadda Allah ya tsara mutum yayi tadabburi sai sai ya fahimci wannan yake ce su fa subhana man lahu fi hadha alqur'ani asrarun khafiyya wa hikam matwiya la ya'rifuha illa alkhawas min abidi shi tsarki ya tabbata ga wanda yake da sirrika a ɓoye a cikin wannan alkur'ani mai girma da hikimomi wadda suke a ɓoye babu mai sani mai sanin su sai keɓaɓɓu cikin cikin bayansa zaman wannan fa'ida ce kawai na abin nan ku ga ai ba tafsiri bane ko yawa ma malamai sukan ambaci irin waɗannan fa'ida wani lokacin mu maka ambace su saboda kai tadabburi ne a alqur'ani yake kai mutum ya gane wannan Allah madaukakin sarki yana cewa yas'alunaka an al-ahilla mun faɗi cewa a wani lokacin yana fara da yas'alunaka babu waw inda yas'alunaka nan suka zo wani lokacin kuma da waw inda ya zo babu waw malamai suna mai me ya zo babu waw me kuma a can ya zo babu waw in ya zo da waw ko babu waw ne bambancin su malamai suna saɓani da wannan kuma suka ambaci maganganu haka nan daga cikin abubuwan da na karanta akwai magana da na ku ishara akan ta dazu cewa ba za ta zanto daidai ba shine cewa duk inda aka ce aka ce yas'alunaka to yana nufin tambaya ne wadda na takdiri ne amma aka ce wa yas'alunaka ya tabbata ne sun yi tambaya din amma in aka ce yas'alunaka to ba su yi tambaya ɗin ba sai dai za su yi tambaya ɗin ne nan gaba to kun ga sababin nuzul ɗin wannan yana, yana nuna mana cewa wannan maganan ba haka yake ba domin an riga an yi tambaya ɗin mun gane ko saboda haka wannan wannan maganan ah, ina ganin sa ba ba daidai bane Ah, na ga inda aka jinginta shi zuwa ga arrazi duk da sha ban same shi a cikin arrazi din ba yawa yas'alunaka an yi tambaya wa yas'alunaka ba a yi tambaya din ba to amma ah, inda wa yas'alunaka sun zo an yi tambaya ne mana kamar wa yas'alunaka anil yatama za mu zo mu gani sun tambaye shi ne wa yas'alunaka anil mahid saboda nuzul sun yi tambaya ne sannan wa yas'alunaka anil anil anil jibal wa yas'alunaka an dhil qarnain sun yi tambaya ne saboda haka hakika akwai tambaya dan haka wannan bambancin ba daidai bane sai bambanci na biyu wanda Sheikh Atiya Salim ya ambata bayan ya ambaci wannan sai ya ce amma in kai tunani cikin waɗannan to zaka gane cewa duk inda tambaya da amsa suka zo lallai an yi tambayan ne a lokacin amma abin da ya zo da wawo to ana nuna cewa lallai abu ne da ya canci ya fi cancanta su yi tambaya a kai amma wanda ya zo babu wawon to ba abu ne wanda yake dole su tambaya ba sun dai tambaya ne kawai amma wanda ya zo da wawo ɗin ne tambaya ne dangane da abin da ya shafi rayuwarsu wanda tambaya a kansa yana zuwa a matsayi na farko ya fi dace su yi tambaya a kai amma wanda ya zo babu wawon to kawai dai ba dole ne ba sun dai yi tambaya ne kuma ya buga misalai da wannan to shi ma za ku ga wannan abin da ya ambata akwai ayoyin da eh, suka zo ɗin eh, babu suka zo ɗin babu waɗin ko suka zo da eh, wauɗan amma ba abu ne ma da ya dace a tambaya ba misali ok shi ya bayar da misali waɗannan cewa kun ga Allah maɗaukin sarki ya ya yi magana akan yas'alunaka anil yatama kaga ya dace a san menene hukuncin yatama ko sai zo da waw wa yas'alunaka anil mahid mata suna bukatar su san yanayin hailan su ko wa yas'alunaka an dhil qarnain yace wannan mutum ne daga cikin mutane ya shahara ya dace a san tarihinsa a san abin nan ɗinsa saboda haka suka yi tambaya hmm? to wa yas'alunaka an jibali fa sai yace wannan ai saboda suna rayuwa a kuma suna rayuwa cikin duwatsu ya dace su san kaza amma ya manta cewa wannan wa yas'alunaka an jibali akan a cikin lahira ne maganan yadda za ta kasance a lahira ne ba a nan duniya ba to ban da haka Qur'ani ya ce wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh suna tambayanka abin mamaki da yazo taujihin wannan ya manta bai ambaci wannan ba kuma ma a cikin rubutun shirye wau okay ba shirye wau ba gashi nan ga wadin a rubutun da yi wadin ga sanan tana kallo mu balo balo an ce wa yas'alunaka 'anir ruh to wa yasa su tambaya akan ruh ai eh, Allah ma bai ba su amsa ba ko da suka ce wa yas'alunaka 'anir ruh Allah ce ai mai قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روحي وانا وانا أبنين لمرين ينأ بنجيزنا كما بأباكو daga ilimi ba sai dan kadan saboda haka kada ku matsa da irin wannan tambaya din kun ga shi ma dai wannan magana akwai tazgaro a ciki akwai abin lura a ciki shi yasa abin da nake ganin ya firin jaye cikin wannan shine abin da Al-Tahir ibn Ashur ya ambata me a tahir wani ashir ya ambata shine cewa duk inda ta zo babu wau duk inda wannan yas'alunaka ta zo babu wau to babu alaka ta ma'ana tsakanin ayoyin da suka gabata da wanda suka zo daga baya ma'ana sabon magana ne babu alaƙa. na cewa ai ɗazu na gaya muku cewa ya faɗi alaƙar kala biyu ne ko ko ya zanto maudu'in wannan ya yi kama da wannan ko ya zanto wannan ya faru tare da wannan a lokaci guda ko, ko sun a lokacin faruwarsu ya yi kusa to rashin alaƙa ɗin a wannan ne ba a lokaci guda abubuwan suka faru ba don haka sai a ce yas'alunaka ba za a yi abafinsa kan abin da ya gabata ba domin ba a lokaci guda suka faru ba babu kusanci da wato ainihin faruwan nasu amma inda aka ce wa ya yas'alunaka kuwa to yana cewa wannan akwai akwai alaka na kusanci eh, ko na maudu'i a tsakaninsu akwai wata alaka na ma'anar wannan ayar da wancan aya din wanda ke hada su sai a ce maka sai a ce wa yas'alunaka wannan shine abin da Tahir ibn Ashur ya ambata kuma ina ganin kamar wannan shi yafi al-muhim dai yafi waɗancan guda biyu din dan ma na cewa tambaya dangane da me yasa ake fara waɗancan da ba a fara su da ya ce shi ba ma bukatan a faɗi wannan saboda في استئناف احكام لا مقارنه بينها وبين مضمون الجمل التي قبلها فكانت دجيره بالفصل دون عطف عفوا والدباب علاقه تكان معنتا دوتش تزو باينتا شيني اكي ينكيوا باتارد تاره ان كوو با وده علاقه شيني اكي كو واو ina jin haka wa ammal jumal to anan suratul baqara kun na hudun farko yas'alunaka dan sune wanda babu waw tare da su na ukun karshe sune wanda suka fara da wa yas'alunaka eh, wannan to shine ya faɗi abinda na ambata muku din فكل واحدة منها مشتملة على أحكام لها مزيد اتصال بمضمون ما قبلها wadda da alaƙa da ma'anar abin da ke gabanta na ayoyi shine sai a ce sai a ce wa wa yas'alunaka wannan ita ma dai duk fa'ida ce ta balaga yau mun yawaita fa'idodi dan. Ah, kuma kamar ina jin lokacin mu ya ja so za mu tsaya nan insha Allah ah, sati mai zuwa in Allah ya kaddara mana zuwa sai mu karasa in ba haka ba satin sama sai mu ci gaba da bayani akan su al'ahilla ɗin akwai bayani da za mu yi mai mahimmanci wanda ke wanda mun irinsa a gaba amma dai wannan ayat ta ƙara tabbatar mana da wannan Ɗan al'ahilla bambanci tsakanin alhilalu da ashaharu da alhilalu ake tabbatar da ashaharu amma ashaharu ba shine alhilalu ba ashaharu zango ne wata kwanaki kaza su suke bayar da shahar hmm? amma shi abinda muke gani ɗan mai amfani da shi mu kirga kwanakin shahar ɗin sunansa hilal ba kuma ta mun bayani akan wannan a baya shahar ramadan alladhi unzila fi alquran ko Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra da suke cewa wanda suka gani ko muka ce wannan kusko gwaranci ne a larabci saboda da watan da ake gani ne Allah yake nufi da zai ce alhilal ne ba ash-shahru zai ce ba insha Allah za mu ƙara bayani dangane da ma'anar alhilal a nan da kuma kasancewarsa hikima ce ta tantance lokuta na ayyukanmu na al'ada da ayyukanmu na addini a haɗon ta gaba abinda muka faɗa ya zanto ne falla ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana da muka kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Krishna.